This is the voice of America. The following program is in Hausa. To jama'a barkanku da wuni da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa na mara Amurka a wannan dare kan mitoci da dama da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da 61. a jamhuriyar nijar ana a gidajen rediyon amfani ne da sarauniya da fara da noma da dalol da niyya a birnin kwani sai a duniyar gizo a voahouse.com da sashen hausa.com to jima mun ji daɗi da kuka samu damar cafko mitocin da namu a wannan malici ne ne aliyu mustapha sokoto ta da sahaba imam aliyu a nan washington bayan shi sabon ya kawo muku labaran duniya ibrahim kalmasi garba zai gabatar da shirin sannan mu tattauna ga labarai Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ƙungiyar Taliban ta fidda wani sako cikin sauti daga sabon shugabanta Mulla Akhtar Mansur da nufin tabbatarwa shugabannin ƙungiyar dattijai malamai da kuma almajirai cewa jihadin da ƙungiyar ta sa a gaba zai ɗore har sai an shimfiɗa tsarin islam a ƙasar Afghanistan. Mulla Mansur ya ce dukkan shawarwari za su dogara ne kan dokokin shari'a walau harkar yaƙi ne ko kuma sulhu. daga nan ya shawarci 'yan kungiyar su yi watsi da jita-jitar da ake yayatawa dangane da aikace-aikacen kungiyar sabon shugaban ya ce shugabannin kungiyar za su yi bakin kokarin su na tabbatar da haɗin kai ta ko halin kaka ya ce marigayi mulla umar ya ba shi dukkan aikace-aikacen kungiyar tun yana da rai saboda haka yana ci gaba ne da aiwatar da abin da kungiyar ta sa a gaba dagewar da shugaba mansur ya yi kan tabbatar da haɗin kai tsakanin 'yan kungiyar ya tabbatar da rahotanni da suke nuna cewa naɗinsa ya janyo rarrabuwar kawuna tsakanin 'yan ƙungiyar mai da kayar baya a halin da ake ci kuma a ingila dangin tsohon shugaban alkaida usama bin laden suna daga cikin mutane hudu da suka mutu jiya juma'a sakamakon wani hadarin jirgin fasinja da aka shatarsa hadarin ko ya ne kusa da birnin london kamar yadda jakadan saudiya da ya ba da labari Kafofin yada labarai na Birtaniya da kasar Saudiya duk sun ce uku daga cikin fasinjojin dangin marigayi Osama Bin Laden ne, haka na matukin jirgin shi ma ya mutu. Jakadan Saudiya Ingilan ya yi amfani da shafin Twitter na ofishin jakadancin ya mika ta'aziyya ga zuriyar Bin Laden baki daya ba tare da ya fayyace ko su wane ne hadarin ya ritsa da su ba. a wani lamari na daban kuma tawagar masu bincike sun hallara a faransa domin tantance fuka-fukin jirgi da aka gano ko wani bangare ne na jirgin kasar malaysia da ya bace a bara kuma tun lokacin ba a san inda jirgin ya shiga ba sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya isa birnin alkahira domin ya gudanar da shawarwari kan tsaro da ta'addanci a yankin gabas tsakiya ciki har da barazanar da kungiyar isis take yi a yankin a daren yau asabar ne keri ya isa babban birnin masar din a zangon farko da zai yada a ziyarar da za ta kai shi kasashe biyar a gabas ta tsakiya da kuma kudu maso gabashin asiya wakilin muryar amurka da ke tafiya cikin ayarin mr kerry ya ce babban jami'in da amurkan ba shi da wani aiki a daren yau din amma ana sa ran zai gana da takwaran aikinsa na masar sami shukri a gobe lahadi idan allah ya kai mu batun tsaro shine jigo a duk ziyarar da keri zai yi kamar yadda bayanai da jami'an ma'aikatar harkokin wajen amurkan suka bayar musamman amurka ta damu ainin kan tashe-tashen hankula da suke aukuwa a zirin sinai na masar inda mayakan sakai waɗanda suke da alaka da ƙungiyar isis suka ɗauki alhakin kai jerin munanan hare-hare da aka yi a yankin a baya-bayan nan Mataimakin shugaban ƙasar Yemen Khalid Baha yau Asabar ya zama babban jami'in gwamnatin ƙasar wacce take gudun hijira na farko da ya ziyarci ƙasar tun bayan da dakarun ƙasar suka kori 'yan tawayen ƙasar da ake kira Houthi waɗanda Iran take ɗaurewa gindi. An shirya Mr. Baha zai jagoranci taron ministocin ƙasar su bakwai a birnin Aden kamar yadda bayanai da wani jami'in ƙasar ya baiwa kamfanin dillancin labarai na Associated Press. mataimakin shugaban kasar ya tafi kasar ne daga riyad babban birnin kasar saudiya inda gwamnatin kasar yemen din take gudun hijira tun bayan gudun hijirar da shugaban kasar abdu eh, mansur ya yi cikin watan maris lokacin da yan tawayen huti suka doshi birnin na adan mista baha wadda har wa yau shine prime minister gwamnatin kasar da hukumomin kasa da kasa suka amince da ita ya jagoranci wasu manyan jami'an ƙasar waɗanda aka azawa nauyin ganin sun maido da daidaito da ayyukan gwamnati a birnin da yaƙi ya daidaita na tsawon watanni hudu. Yaman wacce ta tsiya ce tana fama da yaƙi tsakanin 'yan tawayen Huti da magoya bayan shugaba Hadi Mansur waɗanda suke samun taimako daga jiragen yaƙin Saudiya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce yaƙe-yaƙen sun kashe mutane kusan dubu hudu rabinsu duka fararen hula. al'amarin ya jefa kashi 80 cikin 100 na al'ummar ƙasar su miliyan 21 cikin hali na buƙatar tallafi da kuma kariya a halin da ake ci kuma iyaye da ɗan uwan jariri da ya kone a gobarar da ake zargin masu tsauran ra'ayin yahudawa suka cinna gida da suke ciki wuta suna cikin wani mawuyacin hali yau asabar a daidai lokacin da zanga-zanga kan harin ya shiga wuni na biyu To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Yanzu dai Amurka da wasu kasashe su goma sha ɗaya sun kammala shawarwari da nufin ƙulla yarjejeniyar cinikayya tsakaninsu amma ba a cimma daidaito ba. A wani taro da manema labarai a daren jiya Juma'a babban jami'in Amurka kan harkokin cinikayya kuma wakilinta a taron Michael Froman ya ce kasashen goma sha biyu da suka gudanar da shawarwarin sun samu muhim wato sun samu muhimmin ci gaba har suna da ƙwarin gwiwar cewa yanzu fiye da kowane lokaci an kusa cimma matsaya an kwashe shekaru ana gudanar da shawarwari domin kulle yarjejeniyar cinikayya da ake kira tpp har ana zaton an kusa kammala shawarwarin a wannan mako ministocin harkokin cinikayya na kasashe da suke cikin shirin sun hallara a hawaii domin mirgina shirin gaba yarjejeniyar tpp idan har aka kulla za ta shafi kusan kashi 40 cikin 100 na tattalin arzikin duniya batutuwan suna da sarƙaƙiya ta fuskar siyasa da suka hada da kyale a yi jigilar karin shinkafa zuwa kasuwannin japan karin shigar da sukari zuwa amurka kara bude kasuwar albarkatun daga dabbobi kamar su madara a kanada da kuma kara fara da izini da iko kan magunguna da ake tsammanin za su yi tasiri na tsawon shekaru goma sha biyu yarjejeniyoyi da aka kulla kan cinikayya a baya sun fi mai da hankali ne wajen rage kuɗin fito da zan marasa kayayyaki su yi arha. To labaran duniya kuka ji daga sashen Hausa murya Amurka a Washington DC. yanzu zan mika raga shirin baki ɗayansa ga hannun Ibrahim Garba ka almasi domin ya gabatar mana da shirinsa na mutattauna. tattauna. Assalamu alaikum masu saurari barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Ga shimfiɗar shirin daga gogon naku yal hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai wucewa. Shugaba Buhari ya gana da shugaba Paul Biya na Kamaru a ziyarar da ya kai Yawunde don ƙara haɗa kan makwabtan Najeriya kan yaƙi da Boko Haram. An naɗa manjo janar Iliya Abba ya jagoranci rundunar haɗin gwiwar yaƙi da ta'addanci da ke da helkwata a injiminan Chadi. Sakataren APC mai Malabo ni ya musanta zargin PDP da ke cewa shugaban DSS Lawal Daura ɗan APC ne. Magana in mai yin wawa ne ai mai sauraron bare zama wawa ba. Babu tushe balle makama. Bayan warware dambarwar shugabancin majalisar wakilai inda Bajabiya Mila ya zama shugaban masu rinjaye, sanata Hamma da ke cikin masu marawa ga shugaban dattawa Saraki ya yi watsi da zargin da ake yi musu na yau shugaba Buhari makarkashiya. Abun dariya ne ma a ce wani ne dan apc zai yi zagon kasa a jiran muhammadu buhari ko da ni kadai ne zan goyi bayan abin da buhari yake so a wannan majalisa din yayin da jami'in labarun gwamna shitima isa gusa wuce gwamnan na nima malamai tsaro ne don isar da koyarwar islama ga matasa su guje gujewa aukawa boko haram shek zazzaki ya jagoranci taron ranar kudu a abuja inda aka zayyana kiyayyar hudawa da falastinawa da wariyar jinsi nasiru da kamarar amurka daga abuja najeriya haka yanzu za mu kaɗa zauren mu na tattaunawa kamar yadda aka sani dai zauren na kanan dabo inda wakilinmu mahmud ibrahim kwari ke jagorantar wata tattaunawa kan sha'anin tsaro da zaman lafiya da kuma rawar da ya kamata kowa ya taka yau kyaftin abdullahi murabus zai ci gaba da bayani idan ka duba yanzu kusan duka shugabannin wanda suke na sama ba rayuwarsu kusan shekara goma ko sama da haka a abuja suke yin ta abuja kuma kowa ya sani gari ne wanda in ka je kai ma za ka ga akwai canji sabanin a ce ka koma mai duguri ka zauna ko kai inda da kake kano yanzu ko bauchi ko jigawa ko eh, katsina ko kaduna kana zaune sai aka ce ka koma a banna ka kai aikinka kai kanka ba za ka ji daɗi ba saboda haka idan ku ba za ka ji daɗi ba me ake tsammanin za ka yi shine za ka yi kokari abin nan da aka ce ka yi maybe ana tsammanin eh, dama dan assignment ne aka tura ka wani dan aiki ne na lokaci aka tura ka watakila da ka cimma burinka ka gama abin da ya kamata ka yi za ka dawo kanonka ko Jiga ko katsina ko sokoto ka zauna cikin iyalanka da kuma inda ka saba da abubuwan da kake na rayuwarka to sai nake kamar idan aka ce a koma can to lalle akwai hikima a cikin al'amarin kaloli da yawa na farko shine za su iya kokarin su ga abin ya kare sai a manta da abubuwan da ake amfana da shi idan aka yi prolong idan aka dauki tsawon lokaci ana yi duk sai a manta da wayannan abubuwan saboda ga wani abu na cikas kuma ya shigo ciki amma idan aka ce misali mun yarda da shugaban kasa da wasu daga cikin mukarrabansa muna kuma musu kyakkyawan zaton cewar masu adalci ne kuma za su yi adalci kuma ba su da wani self interest da suke da shi akan wannan harka ta yaki da ake a maiduguri ko kuma tarzoma da ake tarawa a maiduguri to duk da haka din duk da hakan idan har aka ce an bar su a abuja sun zauna ba abin mamaki ba ne idan aka ce an samu matsala haƙƙun ba abin mamaki ba ne saboda me saboda ai suna jin daɗin su abinda suke samu a da bai canza ba kuma kullum idan aka daɗe ana abun nan ƙara samun ƙaruwa ake na kuɗin shiga to amma idan aka kai su wancan wajen wanda waje ne na matsala kai kanka da kake wajen duk yadda ka kai ga tsaron da kake da shi a wajen kana cikin tashin hankali saboda ai shi bom ba sai daga sai an ganka ake harba shi ba ana iya shelin a turo daga sama ta iya zo ya fada akan gidanka da kake ciki ta yi ka fita ne kana tafiya abin ya zo ya same ka saboda haka duk kokarin da zaka kaga cewar an kawo ƙarshen wannan al'amarin a cikin lokacin kankani lalle lalle zaka yi shi to gaskiya ni ina ga wannan shine hikiman shugaban kasa na cewar duk command na an forces su koma can mai maiduguri wannan shine babbar hikima to amma kuma ga bayan da suke fitowa daga can su yankin Niger da kana ganin eh, wannan din ba zai shafi matakan da gwamnati ya kamata ta dauka ba a can na murkushe shi wancan yunkurin a ai ba zai shafa ba hujjar shine ai ba yau ne yan Niger da suka fara rigimar su ba ai sun dade suna yi tun lokacin let's say tun lokacin General Abacha har shi lokacin yar addu'a tun baban gida ma kusan za a ce to misali lokacin da ya da ya tsanani sosai shine kusan lokacin janar abata da shi lokacin yar addu'a kusan lokutan ne suka yi tsanani bayan haka kuma misali um, uh, captain uh, mako biyu kungiyar kalakin bil'adama ta amnesty international ta rubuta wani rahoto da ta wallafa ta kuma mm. cewa ta yi bincike mm. cewa an ci zarafin mutane da yawa a yankin arewa maso gabacin najeriya waɗanda ba su ji ba kuma ba su gani ba kuma wannan abin da sanin wasu daga cikin hafsoshi ko manyan jami'an soja da suke aiki a wannan wuri don haka ma ta kawo shawarar lalle gwamnatin tarayyar najeriya ta ɗauki matakin ladabtarwa mm. akan waɗannan shugaban kasa baiwa eh, rundunar sojojin najeriya umarni cewa a bincika kuma um, eh, so sun kafa kwamiti har ma sun ce sun nemi amnesty international ta ba su wakilci ma'ana ta ba su wakili a cikin wannan kwamiti don su yi aiki da shi tare amma ita ta ta ce ba aikinta ba ne misali wai irin waɗannan abubuwan ba ka ganin cewa suna mayar da hannun agogo baya misali a ce manyan shugabanni da su dinga ba da umarni na kasa ga sojoji su yi aiki sannan kuma sun shiga an same su da hannu dumu-dumu a irin waɗannan abubuwan magana ta gaskiya shine akwai rashin adalci akwai kuma son kai wato yanayi ne yanzu ya zo saɓanin irin da da cancan da iyayenmu ko kakanninmu suka yi aikinsu a wancan lokacin a gaskiya a cikin aikin soja ba maganan musulmi babu maganan kirista shine magana ta gaskiya babu maganan dan kudu ba maganan dan arewa wallahi wannan dai shine magana ta gaskiya amma a yanzu sai aka samu matsala wadda akwai wannan a cikin zukatan kusan dukanmu na ɗaya shi ɗan arewa yana jin shi ɗan arewa ne na ɗaya na biyu shi musulmi yana jin shi musulmi ne a sannan shi ɗan kudu yana jin shi dan kudu ne kuma yana kishin kudancinsa sannan shi kirista yana jin shi kirista ne kuma yana kishin kiristancinsa wanda hakikanin gaskiya shawar da zan dan bayar a nan shine ga jami'anmu da suka rage a cikin aikin ko suke ciki manyanmu da kannenmu da yaranmu da makamantansu to shine lalle sai an yi haƙuri an koma irin wancan tarbiyya ɗin ta da shine a dubi ƙasa kawai ya zama na rantsuwar da kai cewar za ka yi aiki tsakaninka da Allah ka yi shi a kan kowaye idan kai musulmi ne musulmi ya yi laifi hukunta shi daidai da laifin da ya yi idan kai kirista ne kiristan ka yi laifi hukunta shi daidai da laifin da ya yi kuma ina ga shi ne adalci musamman dai ne a bangaren da na fito na musulmai wannan shi ne adalci kowa ya yi laifi ka hukunta shi daidai da laifin da ya yi sannan maganar na ja delta ne da ka ɗauko na ce maka ba yau suka fara ba da ka ce kamar tun da yanzu misali gaba ɗaya za a tattara a koma maiduguri to wa zai kula da wancan bangaren ina ji shine kamar tambayar ka to wannan gaskiya ba zai kawo wata matsala ba shine na fara baka misalin cewar a da can wancan shekarun baya an yi nan abubuwan duka kuma ba a taɓa tunanin cewar a ɗauka a maida headquarter ta soja port harcourt ko Wori ko ina ne sauran jihohin ba ba a taba yi ba kuma haka aka yi takalin aka zauna lafiya wanda sai a yanzu ne tun da ka ce misali yanzu za su dawo da rigimar su haka a means abin nufi shine a dadin sun bari kenan to me yasa suka bari ai da ko an yaƙe su ne ko kuma an musu wani abu wanda ya sa suka bari to yanzu ma wannan matakin za a iya ɗauka sai a yi maganin su shikenan a wannan gaba alhaji abati ko ana kuma sana kuna ta cewa babu wani yaƙi da aka kawo ƙarshen sa a bakin daga a kan tebur ake warware shi wai matakan nan da gwamnatin najeriya take ɗauka misali eh, na madafin iko ta fuskar mulkushe sha'anin tarzoma da su yanta da kai baya da ta'addanci misali waɗannan su ne ya kamata jabi a matsayinta na sabuwar gwamnati ko kuma a dole dai sai ta cakuɗa da wancan magana da ake cewa a ta fuskar ko kuma amfani da hanyoyi ko dabaru na diplomasiya to a alhaƙiƙa abubuwa irin waɗannan sun sha faruwa a ƙasashe na duniya daban-daban kuma gaskiya magana tsaro magana coci ta take ta shafi kusan kowace ƙasa kusan kowane ɓangare na duniya hatta ƙasashen da suke wato takama da cewar suna da ci gaba su ma duk abubuwan da suka shafi tsaro ya dame su to amma matsaloli shine kamar yadda ka faɗa bayan da za a yi wato cewar a ringa amfani da ƙarfi ko da wasu abubuwan da gwamnati take tunani ya tushi ne mafita saboda akwai ƙasashe da yawa da suka ƙoƙarin yin haka kuma abin ya cin mutura to amma matsaloli na tsaro su na delta da shirinsu kamata yi a ce wato an ba hanyoyi na islahi inda za a sami wato daidaito a wato abin da ya shafi harkokin tsaro akwai wato abin da muke cewa political negotiation and mediation ma'ana yadda za a ta hanyoyi na diplomasiya na siyasa da diplomasiya a warware abubuwa amma wannan ba zai wato samu ba sai an bi tushen abubuwa an ga menene i sabbaba wayannan abubuwan misali ala takadir akwai abin da political strategy muke cewa serialized strategy plan based calendar time frame wannan gwamnatin da ta zo shekara hudu za ta yi ko kuma za ta yi watanni 48 ko kuma za ta yi sati 208 ko shekara ko kuma kwana 1460 to sai ta zauna sai ta tsare tsarenta akan wayannan kwanaki ko watanni ko shekaru guda hudu sai ta serializing su ma'ana ta bi su ɗaya bayan ɗaya daki-daki tsaro ga matsalolinmu ga mafita tattalin arziki ga matsalolinmu ga mafita to saboda haka ni a tunani na anan shawarar da zan baiwa wato ita sabuwar gwamnati ta mai girma a shugaban ƙasa muhammadu buhari akwai abubuwa guda tara na farko shine ya zama wajibi a ba hanyoyin da za a bunƙasa tattalin arzikin najeriya tattalin arziki shine umda a tafi da gwamnati kamar yadda na faɗa a baya idan babu tattalin arziki a gwamnati babu tattalin arziki a tsakanin al'umma to al hakika batun a zauna lafiya musamman matasa wannan abu bai taso ba abu na biyu shine wato ya zama wajibi dukkanin wasu manufofi da tsare-tsare da za a yi na gwamnati a yi su tsakani da allah bilhaki don al'umma don wannan shine kyautu zaton da ake mai girma muhammadu buhari na cewar al'umma ƙasar nan suka ɗauki amana suka bashi don a kawo canje-canje musamman a dangane tafi da mulkin al'umma. Direct from Washington. Haka fa sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau dattawan da za su sake yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne Farfesa Thomas Adeyanju da ke zama a garin Kaduna. da shugaban majalisar malaman izala shiyar abuja kuma sarkin malaman duguri sheikh ibrahim muhammad duguri ga Profesa thomas adeyanju assalamu alaikum jama'a ya kamata kila mu gargaɗi juna ga abubuwan da muke ganin sun kamata a tuna da su na farko dai manyanmu da suka samu suka ci wannan zaɓe za su dai tuna cewa allah ne fa ya zaɓe su domin su taimaki jama'a su lura fa cewa wannan a zaɓe da aka yi musu an danƙa musu ne domin su kokarta su gyara mana wannan babban ƙasa. Kada a ɗauka cewa an sami kamun mulki za a yi yadda aka so, a'a, za a yi yadda Allah Ubangiji ya nufa kuma za a sami halin biyan bukatan mutane a lura da abubuwan da suka kamata a yi a lura da mutane a ji tsoron Allah a tausaya wa mutane a zaɓi mutane ministoci waɗanda za su taimaka waɗanda za su dukufa ƙwaro, su yi aiki domin cin gabar wannan ƙasa tamu muna son a sami ministoci da waɗanda dai kowane mukami ya ka sa mutum ya lura cewa an danƙa mishi amana ne domin ya biya bukatar jama'a gaba ɗaya kuma fa akwai wani lokacin da mu zai ba da wato lissafin abubuwan da ya yi ga mu kuma masu goyon bayansu ya kamata mu tuna cewa wannan ƙasa tamu ba za ta sami bunƙasa ko cin gaba ba sai dai mun haɗa kai mun taimaka inda muka zaɓa mun goyi bayansu mun bi dai yadda doka ta yi domin mu samu zaman lafiya. musamman domin ba zaman lafiya ba cin gaba. Ina fata Allah zai karbi addu'ar mu ta huta lafiya. Shi ma Sheikh Ibrahim Duguri ya ce komai aka yi cikin haƙuri da hikima da natsuwa ya fi na gaggawa fa'ida. da farko dai bayan godiya Allah maɗaukaki sarki da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina mai farin cikin da yi wa 'yan uwa musamman al'ummar musulmi a najeriya da afirka da ma duniya gaba daya barka da sallah na wato azumi da aka yi na salatul fitr kuma muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya sa darussa da aka koya a cikin watan ramadana ya zamo muna sanya su a cikin ayyukanmu har zuwa kuma shekara mai zuwa wato ma'ana daga wannan ramadana ta wuce zuwa ramadana mai zuwa nan gaba in allah ya yarda sannan baya ga haka daga cikin abubuwan da mafiya yawan maluma na tafsirai suka karantar a gurare daban musamman a cikin wannan wata na azumi da ya gabata to na farko an karantar da bayin Allah su nemi kusanta zuwa ga mahalicinsu ubangijinsu Allah sannan na biyu wato su kyautatawa abokan zamansu ma'ana makwabtansu da 'yan uwansu da iyalansu da kuma al'umma sannan kuma an jawo hankula ga shugabanni su zamo masu tausayi na ƙasa kuma su na ƙasa su zamo masu biyayya da ɗa'a da kuma yin addu'o'i na fatan alkhairi ga shugabanninsu waɗannan suna daga cikin darussa kaɗan da aka koya wanda kuma har yanzu ya haɗa da wato kyauta da kuma tausayi wanda abin da ya shafi zakatul fitr ko kuma zakar kono da dai makamantansu duk suna daga cikin abubuwan da aka koya a cikin wannan wata na azumi da ya wuce sannan an koyi hakuri da kuma ƙarin jajircewa da zamantakewa zama tare kamar yadda aka san mu ina nufin mabambanta cikin addini mabambanta cikin yarurruka da kuma al'adu da ɗabi'u daban-daban da kuma cuɗanya tsakanin masu shi da marasa shi ta yadda za ka iske a fagage daban-daban masu hali ko masu mulki suna kusantar ainihin wato talakawansu da kuma abokan zamansu waɗanda matakinsu na rayuwa ya ɗara nasu ana zaunawa a ci abinci tare a yi salloli tare kuma a zamo ana mu'amala tare har zuwa lokacin da aka yi sallah to wannan ya kamata a ci gaba da yi ya ɗore ba tare da an samu katsewa a wannan ba domin wannan shi zai ƙara kyakkyawar alaƙa da dangantaka da kuma soyayya tsakanin 'yan uwa baki ɗaya sannan baya ga haka daga cikin abubuwan da ya kamata mu guda a rayuwarmu shine abin da zai zubar mana da mutuncinmu da kuma tayar mana da hankalinmu wato abin da zai kawo rashin zaman lafiya a tsakaninmu idan ba mu mance ba musamman 'yan najeriya an sha fama da gwagwarmaya da abubuwa da suke faruwa waɗanda insha Allah saura kiris mu ji kyakkyawan labari na cewa albun ya zo ƙarshe to har yanzu kafin faruwar haka tun ba yau ba an sha fama misali na rashin fahimta tsakanin manoma da makiyaya wanda yanzu damuna muke ciki lokacin noma ne kuma lokaci ne na kiwo musamman kuma ga 'yan uwa makiyaya waɗanda suke ƙaura daga wato inda suka shekara zuwa inda za su zo su ci damuna da kuma inda za su koma mashekari akwai laɓuɓɓuka na shanu akan samu wasu sun yi noma akan wannan laɓin kuma akan samu bisa kuskure ko kuma gazawa ta ɗan adam su makiyaya sukan bar dabbobinsu wani lokaci har su kai ga sun auka ma amfanin gonan da wasu manoma suka noma to ina kira gare mu gaba ɗaya cewa wannan in ya faru to kada mu ɗau doka a hannunmu mu zauna mu sasanta mu fahimci juna kada ta kai mu ga wato rasa dukiya da kuma rayuka da kuma lafiyar mu tunda zaman nan ana tare ne ba a san lokacin da za a rabu ba kamar yadda tun fil azal ake tare don haka a kiyaye kuma a zamo masu mutunta juna ba fulatani ko kuma makiyayi ya mutunta manomi manomi ya mutunta makiyayi domin kowa yana cin moriyar ɗan uwansa a kowane bigire. Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin nan mu tattauna na wannan karan. sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To a gaishe ka Ibrahim sai mun ganka mako mai zuwa idan Allah ya kai mun zuga sabu ya dawo da labaran mu a takaice. Ƙungiyar Taliban ta fidda wani saƙo daga sabon shugaban ƙungiyar Mullah Akhtar Mansur nufin tabbatarwa shugabannin kungiyar dattijai malamai da kuma almajirai cewa jihadin da kungiyar ta sa a gaba zai dore har sai an shimfida tsarin islam a kasar afghanistan mullah mansur ya ce dukkan shawarwari za su dogara ne kan dokokin shari'a walau yaƙi ne ko kuma shawarwari na sulhu daga nan shawarci jan kungiyar su watsi da jita-jitar da ake yayatawa dangane da shirye-shiryen kungiyar sabon shugaban ya ce shugabannin kungiyar za su yi bakin kokarinsu na tabbatar da haɗin kai ta ko halin ƙaƙa. sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya isa birnin alkahira domin gudanar da shawarwari kan tsaro da ta'addanci a yankin gabas ta tsakiya ciki har da barazanar da kungiyar isis take yi a can a daren yau asabar ne kerry ya isa babban birnin masar din a zangon farko da zai yada a ziyarar da za ta kai shi kasashe biyar a gabas ta tsakiya da kuma kudu maso gabashin asiya wakilin muryar amurka da ke tafiya cikin ayarin sakataren ya ce babban jami'in diflomasiyar amurkan ba shi da wani aiki a daren yau dinnan amma ana sa ran zai gane da takwaran aikinsa na masar sami shukri gobe lahadi idan allah ya kai mu batun tsaro shine jigwa duk ziyarar da keri zai yi To, na ji ya eh, ci abin za mu yi ɗauka kenan a labari a takaice jama'a nan za mu ɗiga aya a shirye mu baki ɗaya na wannan rana ta Asabar sai gobe da safe idan Allah ya kai mu lokacin da muke fatar sake bullo muku da misalin karfe shida na safe da shirinmu na farko kenan. Kana mu sake dawa da shiri na biyu da misalin karfe takwas na safe ta gobe kuma shirye-shiryen namu na gobe da karfe shida za su hada da shirin salo garba na da rashin tayi kan ba'arha yanzu kan a madadin duka ma'anan sashen wasu na murar amurka inda muke misalin karfe biyar na la'asariya a nan washington dc musamman shi sahabin da kuma yami da ya ba da umarni da injiniyoyinmu aliyu mustapha sakwato ne ke fatar mun bar kula lafiya allah ba mu dukkan alheri assalamu alaikum This program has come to you from the Voice of America, Washington.